سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da gina da kira da kira da tabbata da Allah da dukkan sarki mazajin halittar mu Umar bin shi ke gudanar da da shi kadai ya cancanta abauta muna masa godiya cikin ganin damarsa da ikonsa ya ba mu damar haran halartar wannan masallaci da albarka masjid sahaba da ke wannan makaranta mai suna aliyu ɗan gwaje college of science na su ne ko ko ne ne? eh nursing science a wannan wuni na laraba goma sha uku ga watan abrilu na uwar hijira a kan sallallahu alaihi wasallam a dubu biyar da dubu da mai da takwas ishirin da shida da watan takwas dubu biyu da ishirin da shida kilan miliyan bayan tsawon lokaci da muka samu rabonmu da wannan mutunci kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa wannan masallaci na ne a tsohon tsawon lokaci a baya ta kasance na yin darasi duk tashi a wannan matsalaci na tafsirin alƙur'ani ne to kome wato kaddara ta Allah shi dai karatun nan Allah ne kawo kaddara ta kawai yayi matasa a cikin addini Allah ya saka mu da kai jagororin a ɗalibai musulmai a wancan lokaci suka yi kudi na gyara wannan masallaci abu an ɗauka cewa aikin da za a kare cikin sauki aka fara wata ɗaya wata biyu wata uku abu ya faskara wannan tsawon lokacin da aka samu har na gaji da jira sai na sa karatu a rana a wani masallaci da dama da yake akwai wani da yawa da zai ta neman mutum amma saboda dai kai dai ne ya yau za rabu gida biyu ka tafi masallaci ka tafi masallaci ba da wannan zai sa sai ya zama da ranar da muke karatu mun sa wani karatu saboda cewa na ce ba to daga baya an yi ta kokari Allah ya saka wa wannan duk da kokari da ne sabon waɗannan shugabannin da da zuwa wanda suka gabatar da shugabannin ta ba ma a kan adawo to dai wa ma ta sha'una illa in sha Allah yadda Allah madaukakin sarki ya ga dama a cikin kisa da shi wannan karar ne Allah madaukakin sarki ya ga dama a hannun waɗannan ya zama da cewa a lokacin da ya zama da wasu muna roƙon Allah madaukakin sarki fata wa kowa da kai a cikin kokari da gudunmawa da ya bayar Allah ya sa albarka a cikin karatun da ya kuma albarka da za ku kuma ta amfani da al'ummar nan gaba ɗaya a wannan lokacin kamar yadda na faɗa tafsirin alƙur'ani ne ke gaba da ba ma yanzu tafsirin ne kamar da gamun sa a nuri sai na ga cewa ya kamata mu in har za mu yi to gaskiya mu san da wani abu na daban shi ma kuma ranakun da nake da tabbacin ranakun gaskiya sun cika kowace rana akwai karatu duk ranar da nake ganin a available to ta zama tana cike da karatu ba ma gudun da zama ba a yi gaba ɗaya larabawa suna cewa ma lafi tura kullum lafi tura kullum da ba a samu duka ba to ɗan kaɗan da aka samu kada a daina shi sai muka gabar mu fara in Allah wanda kake yin sarki mu ke mu sai da baka wanda zai yaro zai fara da kifi amma wajen sai ka gaina kuma dan Allah ya tafi mu da Allah sai ka ga cewa karatun ya dawo zafi zafi in Allah ya ga dama amma dai yanzu kamar da muka magana da yan uwa za mu fara wannan karatun da sunan sau daya a wata da haka ba mu fara amma shi ne da Allah subhanahu wa ta'ala in Allah ya mana jabo mu shi sai kaza mun samu damar da zamu yi dole muna da Allah mu da kin sarki ya sanya mana a cikin mizan ayyukan Allah a ah, mala amin ya ja hankali a kan halartar karatu yana da cikin wanda ke karfafa gwiwa mai zuwa kuma wannan gaskiya ne duk da cewa idan mutum dan Allah yake yi ko mutum da zai zauna masa karatu idan mutum ya nufi Allah to ko dai zai zauna masa karatu ko amma jama'ar da suke zuwa suna da karfafa mai karatu cikin magabata su saboda suna ga wani lokacin taruwar jama'a ma suna jin tsoron kare za musu riya su wasu ba su son mutane ne yawa an yi magabata malaman hadisi wanda in suka ga ranar ɗalibai sun zo da yawa sun ke karatu ba sai suna jin tsoron kada su ba da nan ɗalibai shi wani malami ya ce iya ɗaliban da yake so ya karatu da sun mutum goma don ran da ya zo ya kirga ya wuce goma shi shiga gida da zai karatu ba shi yana jin tsoron kada tare da yawa saboda kar ya samu da yi kan ba don Allah ba murke mutane to amma in ka duba lamarin gaskiya shi ne ai gwargwadon mutanen da suka kawo suka amfana gwargwadon yadda za ka samu lada inda dan Allah ne to matsawar su suna tsoron kada ya gaba suna yi ba na haka amma kowa ya san cewa gwargwadon yadda aka halarci karatu aka saurara aka amfana to ai sakon da kai sarwa mutum daya ba daidai ke da wanda kai sarwa mutum ba sabon da ta yi karwa mutum biyu ba daidai ke da sabon da mutum mutum uku ba duk da cewa rashin yawan mutanen ba zai saka bari ba domin Allah Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin abin da aka nuna masa na annabawa da suka gabace shi ya ce har an nuna masa wani annabi ma duk mutanen da suka yi imani da shi ba wuce uku ba ya ce kai na zama mutum biyu ya ce na ga annabin da mutum ɗaya ne ya amsa mai kira duk da a mutum ɗaya ne ya yi shi yace wan nabiyyu laysa ma'ahu ahad yace kai na da annabi da ko mun da ma da da kira da amma bai ne da yi ba haka yake gaba da yi saboda abin da ake yin sa dan Allah ba a barin sa saboda karancin mutane yawan mutane ba ya nuna gaskiyar abu karancin mutane ko ba ya nuna rashin saboda haka a lallai dai halartar yana karfafin gwiwar mai karantarwa kuma duk wanda yana mamaki masallaci da yawa saboda shi karatun irin na yanzu ba na dama ne za a gidan ba da yanki za a karatu duk inda ka fi karatu da to alamun da suke zuwa gidan ba da yanki ba shi sa baka ci wancan malamin ya kuma tare da shi shiga gida ba saboda a sa kai to amma yanzu ya abin ya canza ba haka ba ne kai mai karantarwa kai ne za ka daga gari ka jagorar masallaci a wajen unguwa ba kuma ba kai da za ka ba da karatu ka bar gidanka ka bar unguwar ka taho wannan unguwar don kai karatu mutanen unguwar wani kuma ya yi zalla a masallacin kana ganin sa sai ya kada rigar ta kawai ta zuwa ba ya rigar ta kai ta ga dole za ka ji kuma za ka ji kuma ka kama za ka ji kuma ka wani lokacin na kan ce to wai idan har awa ɗaya da ake karatu da magana muna da awa 24 a cikin wuni awa ɗaya da malami zai zo ya karantar da kai alƙur'ani ko ya koya maka hadisin musamman sallallahu alaihi wasallam ko ya kai maka fikihun musulunci kamar taki ba za ka iya saurara ba sai ke cewa to ko an iya ne wani masallaci na ce za a yi karatu malamin daga wata gefen duniya ya kawai mu da ya zauna za a karatu ma da na gana fita a da nan ana fita dukkan mutanen da aka bude ainihin yi a masu lantarki na kama da mutum hamsin amma wanda suka zauna ba su ke biyar ba da shi da wannan yana nuna duk waɗanda suka yi sallah da suka fita wasu wannan karatu da za a yi sun iya ne yana nuna sun iya kenan dan ina ganin cewa musulmi duk inda aka zo za a koya masa wani abu addini wanda bai iya ba ai ya kamata zo na koya ban yi tsammanin cewa ina daga gidana da rasa sun da zuwa masallaci kuɗi da raba ina ga abuwan zai yi ba da Allah abu ne to da take da Allah muna ganin cewa kuɗi sun fi ilimin addini to wannan shi ne kiran da malami ne yayi mai da hankali duk inda muka samu ana karanta ba ba ba duk inda gida za a koya maka wani abu na addini ka bai amfani ga wallahi ka zauna ka saurari abin da za a maka na ya ba alkhairi akan zaman da za ka je kana ta gida farba abu na biyu shi ne jan hankalin da ke yi idan mun zo wannan masallaci ko wannan majalisi dukkan majalisi da ake zuwa ana karfin da addini mu sani maganar Allah ne da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake karanta mu dinga girmama abin da ake magana yana daga cikin girmama Allah girmama maganarsa girmama maganarsa yana daga ciki sauraron maganar ta ga lokacin da kika magana yana da cikin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake karanta maganar annabi to kai ladabi ka saurara abin da majalisun al-imam Malik ibn Anas rahimahullah tsawa yake ce la tarfu aswatukum fawqa sawti nabi ana karanta hadisin annabi ka zo kana daga sauti yake kai kada ku rinka daga sauti sama da na annabi alaihi wasallam domin wurin da ake karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba magana ce ba ban yi tsammanin cewa gwamna da wata jana zai kira ku biyar ko goma zai gana da kuna gaban sai na kan kujera zai yi magana da su kuma wani ya tsaya da surutu ba ban yi tsammanin sana gaban gwamna kun zan gana da shi abokin ka zai kira ta a waya ka daga ba ban yi tsammanin ba ko za ka daga dan Allah su ba ka a ce shugaban kasa ka ke gana da hukuku biyar dan Allah kuma ta ta kira ka wanda ka fito kenan ko sai ka daga ka ce a yi tsaron ki bari ɗauki ɗauki wayan nan za ka yi to magana da kuma kai kai ta ga da annabi alaihi salatu wasallam to ga wannan yana nuna cewa wato in muna so mu girmama Allah sallallahu alaihi wasallam da lokacin da ake karanta mana su mu girmama kada mu nuna shi ko kada ku rinka yin abin da zai dauki hankalin mai karantarwan kuma su gaba kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa mun zaɓi littafin jawabin asba na ashe abu usman na sanje allah ya san da rahama Idan shi ne littafin da za mu karanta a wannan majalisar littafi ne dan karami hadisai ne yan karami hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ne guda 99 ka ga da ta da tafi da tana ba yawa suke da shi sanya karamar littafi yana da hikima da yawa zai zama da cewa ba a gaji ba ba a kota ba an gaba littafi in ka sa babban littafi kowa zai ba zai ko ina ba amma ta sa karamar littafi cikin nishaɗi sai a gama shi sai a cikin za a sa wani sai ga mutane suna nishaɗi suna nishaɗi a yan kasa littafi an gama wancan an sa wani sai ka ji nishaɗi shi yasa malamai a cikin littafi sai ga ana yin fasali babu fasalin saboda sai gama wani babu za ka shiga wani babu sai ɗan ji zuciyar ka ta yanzu na gama wani zan shiga wani dan adam yana son ya gama wata marhala zai tafi wata marhala in mutum ya gama firamare ne da zaka da zai rika da ga shi wani karatu ne wata makon za a ci a gaba amma in sai yana ganin cewa ya gama wancan ne da shiga wani sai rika farin ciki in ya gama junior zai shiga secondary zai shiga senior nan ma in ya gama senior secondary school zai tafi na ko ko zai da wata jami'a to nan ma haka yake yana jin cewa wani sabon abu ne wani sabon yanayi ne duk ba karatu ne duk cin kwakwan ne amma dai saboda ya samu tasiri nishani to yana da dukkan abin da sai kimar sanya littafin karami a gaba da wuri a shiga cikin wani littafi wannan littafi jawami wal asbab kamar yadda muka bada sunansa na Sheikh Abdulrahman bin Nasir al-Kahili Allah ya san karama littafi ne da salo na tattara hadisai da suke da wato da faɗin ma'ana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce an fifita shi akan annabawa da abubuwa shida to din to hada da da yi a wata riwaya da kan an fifita na akan annabawa da abubuwa biyar a wata riwaya da shida abu da farko da manzon Allah ya faɗa yake uqitu jawami al-kalim an bani jawami al-kalim kalmomi masu tarin mana wato an bani shi abin da aka ba a cikin sama zai faɗi kalma wadda take kaɗan amma ba ma'anar ta yawa wannan an ba shi a cikin alƙur'ani kuma an ba shi a cikin hadisi akwai ayoyi da suke da wannan ma'anar jawabin kalim sannan kuma akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke da wannan jawabin kalim Ah. sai malamai suka rinka bibiya waɗannan hadisai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam da suke da jawabi wannan masu wato kalmomi kaɗan amma masu ma'ana mai yawa ba sa ba haka kawai malamai suke ba su tara hadisi ba wani shi kawai ya ga an yi arba wani hadisi na hadisi shi ma kawai sai ya ce kwano kowane irin hadisi har hada ya ce shi ma ya nasa arba'u da hadisi bai san da yake yi da arba'u wani irin hadisi ake kawo na kare irin wani hadisan ba da haka cikin magabata suka fara tattarowa wasu zaka ji suna cewa ai gaba ɗayan addinin nan yana an gina shi akan wasu hadisi kwata-kwata ba su wuce guda hudu ba to wani yake sun kai biyar wani ya shida wani ya bakwai to da haka sai suna karuwa suna karuwa ma'ana malamai suna tafiya biya su ga wani irin hadisi wanda da cikin tarin ma'ana da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan ne malamai suka fara rubuce rubuce akan jawabin ne kai akwai alhalin abubakar wanda ibn sunni ya yi littafi ya sa mata suna al-ijam wa jawabul khalil khaf wa jawabul kalim min as-sunan al ibn sunni Allah ya kansa da rahama yayi wannan littafin ya zabo wasu hadisai da yake ganin cewa su ne ake cikin jawabul kalim to haka malamai suka rika biyo bayan sa su ma suna yi wannan shi ma yau wallafa manama, hadisan da yana ganin cewa jawabul kalim yana da sallallahu alaihi wa sallam a lokacin ne tafiya tana tafiya aka kama da imam a ibn Bala imam abu amr ibn salah babban malamin hadisin nan yayi littafin sa wanda ya kunshi hadisai guda 26 hadisai 26 ne ya yace waɗanda suka jawabi wal kalimi hadisai ya masu ɗan ƙananan lafusa, amma masu haɗin ma'ana da su maganganun nan Allah sallallahu alaihi wa ali to akan wannan littafin al-imam an-nawawi al-hafiz abu zakariya ya tabbata sharaf an-nawawi rahimahullah yayi littafin sannan shahararre arba'una ya dauki waɗannan hadisai da ibnu salah ya tara guda 26 sai ya ƙara goma sha shida sai ta zama nawa ha sai an dauki kalkuleto lissafi sa lalace da yanzu ta je shago matasa ma sai ga mutum matashi ne ba sai ka ce kayan naira hamsin sai ya ɗauko kalfin da zai abin kunya ne ka kamata sai ɗan karamin da na gurwa ita gurwa tana son mai tana son trade tana son trade za su zama nawa kenan لا حول ولا block 15 na 42 kan shi ne al'arba'unan nawawiyya eh su ne hadisai arba'in da biyu da ake ce masu arba'unan hadisan na al'imamun nawawi ba haka kuke ba ɗan gugu ko annawawi ba na ko ba ake ce ba annawawi kaga shi karatun abin nan tun da ana rubuta da boko ne wanda bai iya larabci ya gani sai ya maka annawawi shi wani dan arabiya in ya ga kace annawawi sai maka daga ya zan maka za abin ba annawawi an fahimta ko to hadisai arba'in da ya tattara ya ƙara sha shida kan wani da ishirin da shida kuma da zama da abin da abin da biyu ابن رجب محمد رحمه الله تبارك وتعالى سيد سيقول يقول أن هذه مدار أربعين تريدون الإمام النووي سيد أهل الخمس سيد أهل الخمس خمسين سيد الشك سيد الشك akan waɗannan duk hadisan nan guda hamsin suna cikin jawabi ko kali na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam me ya sunan da littafin ibn rajab ha al-ambali wanda ya shara abu na hadisi ya ƙara guda takwas suka zama hamsin waye ne mana ha la hawla wala quwwata illa billah ha fatul bari na kitabun a a to kafin mu eh? amma kuma sakin Allah ya sakin zan na ba za su gano ba ta kafin wannan da yake da suna can wane ne ko da turanci ka tafiye ne ba ko da faransanci to amma ne wanda ya fara ganowa ai ya kuma gani ko ko da ka tafiye bari ku gani ko Allah ne sa wajen gano to a irin wannan aiki ne da ake wa hadisa shi ma a shekaru Abdulrahman da Ibn Nasir Sa'id shi ma da ne da baya baya ya dauki waɗannan hadisan guda arba'in ya ƙara wasu har ya mai da su da tara nawa ya ƙara wasu eh daga hamsin arba'in da nawa arba'in da tara sai suka zama tis'atun wa tis'un hadisi hadisi casa'in da da tara muka ce shi mutaakhir ne ma da bai da baya baya domin a yanzu shi jira a annabi sallallahu alaihi wasallama da shekara da 1307 aka haife shi kaga da muna dubu ɗaya da ɗari uku ne ko shi kuma dubu ɗaya da ɗari uku da bakwai aka haife shi yaron shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da shida dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da shida an haife shi dubu ɗaya da ɗari uku da ya rasu dubu ɗaya da ɗari uku da da shida shekara na rayu ne nan na sittin da tara gol kaga ba ɗalibi ba ne da irin ta ba da biyu da kada ne ya tashi amma su sai aka kokar su zai tsara na yin sama duk yan bala bakwai din nan su ba san yin lissafi ne da su shekara sittin da na tara ai ɗana ko shekara sittin da tara ai ba wani an haife shi a abin nan a abin nan hulaita a jihar kafi a kasar saudi arabia babban malami ne shi ne babban malamin a shek muhammadu misali rukari malam rukari ba shi da malamin da yake burkin shi irin a shek abdurrahman ibn nasir ya ce komai ya irin na malam abdurrahman da ke boya yace duk abin da muka gani to irin na kan kin bayyana ka san idan mutum da su kirki ne wanda suke da mutum suna babban kwaikwayo ne to wannan malami ya rubuta rubuta daya a cikin shekarun da Allah mutum ke bari sai a shek abu aziz bin babu ɗaliban sa shi shek abdullahi bin al'ali da masa duk almajiran ne ko daga shi da tafiya rubuta a kai wannan kuma da ya rubuta ɗin ya yi maka sharhi wannan ɗan karamin littafin da suke yi a hannuna shi ne sharhin da ya maka ko gani ko ba su da tuhuru bil abrar wa qurrat uyun al akhbar fi sharh jawami' al akhbar na Sheikh Abdul Rahman bin Nasir al-Sirri Allah ya manta za mu karanta matanin hadisan zaru saboda in muka ce za mu sharhin sa zai dauke mu lokacin da nuna muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dasa da mun fahimci karatun yi babban tsara daidai kuma Allah madaukakin sarki ba mu ikon aiki da abin da zamu rinka koya Allah mana albarka da ah, malamin ta alhadisin farko hadisi na farko a cikin wannan jirgin wasu idan hada da hadisin awwal sun daga arba'un hadisi na gani wanda bai yi karatun hadisi da yawa ba shi in ka ce masa hadisi number one shi ya dauka cewa hadisi number one shine wanda annabi ya fara faɗa in an ce number two <laughs> shine wanda annabi ya fara da biyu ko in an ce number three to shine wanda annabi ya fara a a cikin arba'un hadisi da al'imamun nawawi ya rubuta shi ne hadisi na ɗaya wannan shi ne hadisi na biyu in ka ji hanci hadithi na bulwar wannan ke nan ha Hadithi bulwar wani hadithi ne a shi harba wani hadisi eh hadisi ta ba a'a wani hadithi ne na na shi ne numba nawa numba tashi abinda ta sani da a wajen yayi yan boko yayi har ya koma abin kamar wani kamar wani abin wasa ne in ka ga mutum da nan kudin sa kana so ya baka sai ya hadi kan hadisi ta ce la da an yusallu ala al-nabi ba yuridu an yusallu ala al an gane ku wani abin ka mai kyau mutum ya ga yana so ka ba shi sai ya maka hadisi da hadisi da ce saboda yadda wato da al'imawar wannan ya samu karbuwa da duniya an yi al'ajizabun hadisiya da yawa irin waɗannan da bisa sun masu da hadisi da hankalin da hankalin da wani wani gobe an yi hadisi da tabbin ne amma ka iya cewa ƙaramin littafi mai wannan adadin hadisan duk duniya ba wani littafin da ya shahara ne da littafin da nau ya da wani ba mu kamar to ce za ake yawan kama hujja da shi ah, to in an ce alhadisu awwal a littafin ana rubuta a wannan littafin cikin da hadisan da aka rubuta shi daga farko ba wai shi ne hadisan da annabi faɗa na farko ba in aka ce ka faɗi hadisan da annabi faɗa na farko ai ke san ne Malamin hadisi dai suna tattaunawa su ne ka san harkar harkar ilimi wato gwargwadon yadda kai shi gwargwadon yadda za ka rinka binciken wani abun shi mai karamin karatu ita ana yi kace to ne amfanin da da yake an wuce lalar da ne sai ta shi kamar a bayyana amma za a gaba da bayyana ta kyautawa. wai wani hadisi ne aka fara shi a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ku a ah, to hadisi na farko a cikin wannan babu a cikin wannan littafin shine sai hadisi na farko a cikin albauna kuma shine hadisi na farko a cikin sahih bukhari ne hadisin inna bal a'malu bi niyyati wa inna bal kulli ma wannan hadisi a cikin magabata har da wanda suke cewa ya kamata duk wani karatu duniya da ra'ayi abu da shi da wannan hadisi inna bal a'malu bi niyyati wa inna bal kulli ma

saboda muhimmancin wannan hadisi a cikin rayuwar nan adam gaba ɗaya an fa an fahimta ko to shine hadisi na farko malam yace an umar ibn khattab radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امراه يهلكها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق عليه حديث حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وانا حديث سيدنا عمر فيه كما yana daga cikin hadisin da suke buga misali da shi wajen hadisin da malaman halittu ke ce wato hadisin da mutum ɗaya ya rubuto a wajen mutum ɗaya mutum ɗaya ya rubuto a wajen mutum ɗaya saboda wannan hadisi wato al na umar radiyallahu ta'ala anhu da ya shi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum ɗaya ne kuma aka samu ya rubuto daga wajen sai na cikin dukkan tabi'ai ta hanya da ingantacciya mutum ɗaya ne shi ne alƙama ibn al-qasr alƙama ibn al-qasr al-dai shi kadai aka samu hadisin a wajensa ko sai na umar shi kadai aka samu a cikin abu ya rasu wannan hadisi haka nan shi ma alƙama almajirin da sai aka samu yin hadisi a wajensa إبراهيم السيد شيمة الماجر السبتين يحيى بن سعيد الأنساني وتكلمكما أليم السيد أبي فرمسوش تقول شهدين أما كذا فرصة شهدين كو أنا كرشان أبناريس وفي إسمارتي واني أجد الدوان واني أجد الدوان واني أجد الدوان domin hadisi ba a karɓar da sai an ji abin wa aka yi har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da zuwa ake karɓar hadisi eh, in ka ce ka ji hadisi a wajen malam wani to kai da kake ka ji a wajen malam wani yanzu aiki ya samu tashi ba su a kan kai da kwarai na farko gan su kirki eh aka da aka ce wannan mutumin kirki ba a taba zama da ƙarya ko a cikin girma ba ya yi ƙarya in aka same ka kana hira a hirar ka kana zuwa ƙarya to ba a kan maka cikin sa dai eh, in naira dubu a cikin mahaifin ka yake turo maka saboda ka nuna cewa ku gidan ku akwai wadatar da ta ai fifty thousand da su ka yi ko fifty thousand ba mu kawai wani sai ga alaƙa a cikin ba ba duki ba ko wata wata kanan kai fada ya ce ai da duk wata son don ki sauran yake aikawa ne yanzu ka zama mai makarici lokacin ruwan hadisi da ba mai karfa hadisi ba mai karfa hadisi na ka zama kana karya wa abokai sun kana karya wa yan mata duk ruwayar ka ta zama rauni rauni ba za ka zama shi yasa ina yanzu ake ruwan hadisi ba ba hadisi ka zai lanka da ba ingantaccen inda yanzu ake ruwaya duk hadisan da ba kura su amma wannan san wasu mutane ne kamar ka ce Allah ya halitta ne dan su wai muna da san Allah ne shubba ibn al-hajjaj wani malamin hadisi ne babba ana magana akan tadlisi me ake cewa tadlisi wani abu ne ake yi na coge kusan coge da hausa a hausa ake coge kusan ha'inci ba kai ba ka ce ha'inci ba ko ɗan dabara ne wani wayo wani da dabara ne da wani wayo an gane ko ni ne na ji hadisi a wajen mana aliyu ba rufar bukarin tattabi duk wata ta faɗo kansa ya ne. misali ne ko in abin da na faɗa ta ce masa ta yi ya haɗu ba da baya ni ne na rubuta hadisi a wajen malam hadisi malam hadisi ya rawaita a wajen malam ibrahim amma ni a wajena malam aminu halittacce bai da kasar da wani amma ku kuma a cikin wasu suna masa gargani don haka in na ce haddasana haddasana muhammad al-ali قال حدثنا ابراهيم na ce muhammadu al'amin ya gaya min hadi shi kuma ibrahim ya gaya masa hadi in na ce na faɗi sunansa ba za ku karba ba don ku ku ga mu gama karɓar shi ba amma ni na karɓi shi ba na so wannan hadisin ba ku karbe shi ba in na ce haddasa ibrahim ibrahim ya gaya min hadi ibrahim ya gaya mun na yi ne na yi karya na yi karya in yi haka na zama makarici ba za a taba karban hadisi ba to ba zan ce haddasa na ba dan kace haddasa na sai ya ga mun ai kariya sai ce an ibrahim magana ta zo daga ibrahim ba daga shi ta zo ba daga wajen ta zo ai ba ki kariya ba ko amma na yi me na yi da bara to duk da aka gano ina yin haka in tsallake wani magoyi shi don kar ku faɗi sunan sa a cikin tarihi na sai in faɗa daga bari shi amma ta sigar da ta hanyar da ban ce na ba ko da ce ƙara ibrahim ibrahim ya ce eh ya faɗa amma kai ka ne ba ka ne ba faɗa mana abubuwan da ne duk ɗan da aka gane ina yin wannan sai ake to ni mudanni ni ina yin tuni in ba na ce haddasa na ba ba za ka zama ba. duk da kace an ko kala sai a ce to yayi abu me abu coke yanzu ba za mu karɓi wannan magana ba sai ran da muka ji karara ya fada ya ce na ji domin ka shi mai ba ya cewa to wannan ya fi kyautar ji mun ga magana amma shi ba ibn hajjaj yace la an azniya ahabbu ilayya min mudallisa yace ni ita sai ali ni wannan sojan ali yace ai ga da ibn da ya yi wannan a cikin hadisin annabi alaihi salatu shi yana ganin gara ma ya saboda tsabar kiyayewa martabar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ga ya da wannan ne saboda karatun hadisi gani zamani ya zo na yadda mutane suke kiban karan mahaukaciya a kan hadisan annabi alaihi salatu wanda ya mutu su wanda ya mutu su kawai haka kawai mutu zai shafe kuɗi Ka tsara ba sai sha ruwa sai ce kai wannan hadisin yi ba to kai wa ko yace wannan hadisin ya saba wa hankali hankalin ma hankalin na nawa yake yanzu ko ganganci kai ka isa ka ce hankalin ka ya kai Imam Bukhari kai wa ya saka ma duniya me ka ba mu dai ka ba amma duk duniya ta san Imam bukari saboda zakaruranci da hankali da bai da Allah ya masa yayin wannan hadisin ya inganta sai kuma ka cewa ya saba wa hankali hankalin ma ai ka mun shi hankalin hawa ne hankali hawa ne in ka ya saba wa hankalin ka sai mu ce to bari mu tambayi wanda suka fi ka hankali kuma gaskiya ba mu kiyaye wallahi ma hawan kawalan da ake akan hadisan annabi da kare da hadisan annabi da mutane suka shiga yau billahi la ilaha illa huwa ya cikin duk abin da malamai suka ce wannan hadisin ya inganta to in baka gane ba hankalinka bai gano maka ba je ka tambayi wanda suka fi ka ilimi wa fawqa kulli ilmi alim je wanda suka fi ka ilimi ga maka da yadda gaba da ne kwanaki muna karanta wani hadisi muna duba su sakamakon wani ɗalibi sai ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi sallama cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya rasu ya rasu sulkensa riga ce ta karfe ɗaya sulkensa yana wajen wani bayahudi da ya ba shi jingina ya karɓi sa'i na abinci ya karɓi abinci da zai ci da iyalansa ya ɗauki sulcansa idan da kan yaƙi ya ba da jirgin a yanzu jingina ko ka ɗauki kayan ka bayar a baka ne bashi idan da ka dawo da bashi sai a baka ne kayan ka sai wani ya ce kun gani gidan haɗe kan ne wala kan matsala da za a ce har an gani ko ya ci shi? kuma ya ba da jingina kuma ma bai aure Ka kaga rashin fahimta ne inda ya tsaya ya fahimci abin da ke cikin wannan abin wallahi da manzon Allah ƙara girma zai yi masa ba ba su ne amma sai na ganin ana kawai garkar a cikin yaran da ta ina za ka gane cewa ƙara girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko shi ba shi yana zama aibi yana zama laifi idan ka ci shi ba da manufa mai kyau idan ka ci ba shi ba a kan bukatar da ta zama mai amfani ba in ka ci bashi ba bisa ka'ida ba in ka ci bashi ba da niyyar iya ba to sai ya zama cewa ainihi amma saboda bashi idan ka ci da kyakkyawar niyya akan bukata mai kyau shari'a ta yi da shi har annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa yi daga cikin mutanen da Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawari ne da da kansa yace duk wanda ya karɓi bashi da niyyar iya to Allah sannan shi bashi idan kana karban bashi saboda ɗaukan ɗawainiyar mutane da kake yi ne don Allah wannan abun a yabe ka ne ko ka san shi ne manzo Allah yakan ware abincin shekara guda a gidan gidansa shekara guda amma ba zai ba zai wuce shekarar ba me yasa saboda shi ba a taɓa zuwa ga yan ba a taɓa zuwa wata da hankali ba ya ce ba ba bai taɓa ba bai ba ba a shi ba ba ba ba in babu ma annabi zai ce maka babu ba baya fada sai ke jira in an samu sai a baka amma ba shi wannan ya sa ko ya ajiye abin da shekara ba zai shekara ba yana ta ba da mutane yana ta ba da mutane sai bayan wanda yake har ya sa shi ya nemo ba shi da Allah ne ya yi wani abu ɗaukar ɗawayyar mutane ne ta samun zan Allah sallallahu alaihi wasallam har ne ke yin ba shi abu da biyu annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake ba ya karba bashin na abun bai mun ya karɓa wannan zai nuna muku dukkan a adalci da irin nan da rayuwa domin bai hudan nan fa yana karkashin gwamnatin musulunci sai yadda gwamnati ne shi in aka kwace dukiyarsa ta fasu ba ne ya amma saboda adalci da nan da rai bai ce ba bai ce ba ba ni ba shi kawai a sai yake barin ba ka bai saboda bai hude ta mutu ya samu nutsuwa ya ba da bashi hankalin sa kwance kuma ya gane irin amana ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da azabci irin nan da irin nan abu da manzon Allah yana da damar shi Abubakar ya kawo yana da damar shi Uthman ya kawo yana da damar shi Abdurrahman da Auf ya kawo ko ba kuma duk mu da kare kuma in bashi ne in Allah ya karba a wajen su za su karba da Allah idan manzan Allah ya bar shi Abubakar in ya dobe sa zai karba to a al'ada mutane masu daraja masu girma duk wanda suka san in suka karɓi bashi in suka zo biya ba za a karɓa ba sa karɓi bashi saboda ɗaya mutunci sai ya karɓa wurin da ya san in ya dawo da don manzon Allah ya tsare mutunci girma da da shi yasa bai ce abubakar bai kawo ba kyauta ba bai ce bashi bashi ba sai ya ce wajen bai sai ya ɗauki ina da bashi ya karɓi bashi nan dan bai hude ya gane cewa manzon Allah mai adalci ne gwamnatin musulunci mai adalci ce kuma manzon Allah sallallahu alaihi baya roƙo baya kama da roƙo domin ka roƙi mutumin da ka san cewa ba zai baka bashi ba bashi yayi kama da roƙo yayi kama da roƙo in ka fahimci wannan sai ka gane hadisan cikeke da bayani akan mai darasar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a ƙarshe ka gane cewa duniya ba ta gaban hannun ba ta gaban wanda Allah madaukakin sarki ce in ana so a mayar masa dutsen sama ya koma kwalakwalai za a mayar masa ita amma yake shi ba wannan ne a gaban sa ba ba duniya ta gaban sa a mutumin kiri abinda aka san shi shi ne daukar duniya ba komai ba daukar duniya ba komai ba ko a cikin al'ummar mu nan idan an ga mutum yana yawan kyauta har abun sai kare da Allah ya ka ake ko zagin sake to a nuna maka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duniyar da baka gaban sa shi yasa ya farka ba shi komai da duniya da tare ba. ba abin da yake shi ba ma in mutum bai fahimta ba sai ya je ya da ni ba a sa masa wani dan na sa a yau mutane akwai mushrik al-mushrikun waɗanda su al'ada su ne su sa maka shakka akan hadisi to daga cikin hanyar da suke bin sa maka shakka addini shine su rinka sha maka shakka akan hadisan annabi alaihi salatu wasallam ka gani ba Allah fa ya ce wa wajadaka a'ilan famin fa afna Allah ya same ka talaka sai ya wadatar da kai sai ce annabi da Allah ya wadatar da shi shi ne za ku sai da bashi sai suka kasa fahimtar da ne wadata amma aure na shari'a ba tarin dukiya ne wadata wallahi malam wani bulonia ne أما ملك الجن طيب ربو الجن الله سبو الذي كذا متنمي من مرودوكي أما أنا اليوم أشياء كثيرة في مين ده لو نمو الجن وشي صعب اللي تبقى تبقى ليس الغنى عن كثرة العرب إنما الغنى عن النبي ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى ليس الغنى عن كثرة العرض الذي يجي تام خالق الرجل هو الشيء ذاته إنما الغنى غنى النفس إلا ودافع إلا ودافع الغنى ودافع الغنى أنا ما بقول لك يا بكرش تقول ما كذب بكرش إيش تقول هذا؟ والذي وغير النفوذ هي الكبار ومن أبر فجميع ما في الأرض لا يكفيها يجي وداك تزوجيا إذا شاء الكفاف الله بدر كين سلكي ذاك بكرهم بكاتمك yace إذا har Allah ya saka bukatun bukatunka amma baka ji kai ba wadaci bane yace to an tara maka duniyar nan gaba ɗaya ba za ta yi ولا ولا ولا أمانة

wai malamin an ce wai wani ne da haka yi ya ja mutane sallah sai ke su jama'a cikin alherin da nan muku kowa ya sa za a daidai sai shi inda yake zaune ya dauki abin da Allah ya rasu shi ke mutane suka dinga sawa kowa ya sa karkashin yin kuɗa karkashin gudu karkashin tabarma duk inda ya sa sai shi kai wani sai sai a yi kalin sai kowa ya gaba shi ba sai gaba ta malam ta Allah na da wani roƙo kace mai roƙonka ya shiga ta malam wallahi yake ni hannu na karami ne ko za a ba dama da sa hannu biyu ko ko za a ba dama sai sa hannu sa hannu to haka ba su wani yadda ake da kalama ko me ya fara kai ba ko da kai ba ba noma ba ko ba sassabe ba ba dako ba ba laifin ga ba kome ba aka ce kawai ka sa hannun da ka ɗebo ka sa hannun dama ka ɗebo yin cewa hannun ɗaya shi hannun kawai ka ɗauki to wadata ba wa harin dukiyar ce wadata inda barbina ne nan nasu wannan halittu daga sai na kuma tsarkar ba ba wasu yalma ta'ala sai na kuma ba a bukatar sai mun yi bayanin waye hadisai da suka zo a kamfanin sai dan farko sai Allah ta'ala na da nan nuni mutane duk musulmai sun san farin sai dan farko sai Allah ta'ala da haka hadisin duk sahabin da muka zo kan sa wanda yake shahararre ne to ba bukatar sai mun tsaya mun yi tarjuma da yawa don kowa da kafin shi illa iya kare yana da cikin farko farkon wadanda suka shiga addinin musulunci kuma yana da cikin al'asharatul mubashsharuna bis jannah mutum goma da manzan Allah cikin hadisi guda ɗaya shi ne bishan aljanna shi Abu Bakar bin Janna wa Umar bin Janna wa Uthman bin Janna wa Ali bin Janna wa Abdurrahman bin Auf bin Janna wa Talha bin Ubayd bin Janna Zubayr bin Awwal bin Janna Sa'd bin Abi Waqqas bin Janna هل يجب لك أبوه سعيد بن زيد في الجنة أبو أبي أن الجبار في الجنة قال لك إذا أبوه يرجع الجنة وأنا هذا يا سيدنا رضي الله تعالى عنه كما إذا ما سجيبا عن النبي sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kirbe shi a shekaru da shekara goma shi yasa iya shekarun da annabi ya duniya iya shekarun da sai kan gudu domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa sai na umar shekara goma manzo Allah ya rasu yana dan shekara 63 an fahimta ko shekara nawa 63 sai aka yi mubaya'a wa sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala yayi shekara biyu sai aka ba sai na umar radiyallahu ta'ala kalifin sai shekara biyu ya rasu yadda manzon Allah shekara 63 haka shi ma sai da umar shekara 63 a duniya haka mun sai na abubakar ma shi ma tun da 63 an gane haka sai na abubakar shekara 63 sai na Usman ne kawai Allah ya ba shi da haka amma duk shekara tun da tun da tun da to kaga yanzu wanda ya ya kusa tun da tun ba ya san cewa lokaci ya bari ko ba ka bane Allah ya sa mu cika da imani shi yasa wani malami ya ce duk wanda ya wuce tun da uku to sauran ba bonus kamar mutum ne zai yi tafiya ya yi tafi zai yi ya ne ya ko an bani shi gurbin yana waitin kwaro yana jira lokacin tafiya to kamar haka ne qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul sayyidna umar ibn hajim an allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna man a'malu bil qiyam wa inna ma yukul bil iman inna man a'malu bil qiyam iyaka al a'mal dukkan ayyuka bil qiyam da yawm wato kowane aiki da niyya yin ne wannan hadisin saboda yana da tarin ma'ana shi yasa tun daga jumlar farko malamai suke ta fassara wai mai aiki da mai inna mal'amalu bin Ko kowane aiki yana tare da sa A, akwai aiki da ba niyya kuma haka bane ah yanzu kana tafiya da kike shakka ka bige wata mai gida ta zubar da gidan ta yi niyya amma ka yi aiki ko amma da niyya ai ba ta za shi akwai aiki da ake ne ba niyya kenan za ka yi nika a shi akwai mai mai kusa da kai da ɗaukar sun kwanta sai ga suke shi kwanta zubi ya fashi ka yi niyya amma ka yi aiki ko ba kai ba ka yi aiki ko aika aika <laughs> shi sa suka ce nan akwai abin da ake kaddara kun san larabci yare ne wanda ake masa kaddara wa tsayawa akwai abubuwan da ba ba sai an faɗe su ba kan da ba sai idan mutum ya ce maka kum me ma'anarsa tashi to azali shi ne kum anta an gane mu tashi kai amma sai aka ce anta ba ta kawo sai aka ce kun kawo ana kaddara ba an zo da irabun ga wasu malamin nahu to sai an kaddara sai a ce sai a ce ai anta ne to shi yasa nan ma suka ce to innamal a'malu binniyat ana kaddara innamal a'malu maqbulatun binniyat kowane aiki ana karɓar sa ne da niyya kowane aiki ana karɓar sa da niyya kenan duk abin da kai niyyar ka ake dubawa a karɓar shi ne wa inna ma da kullum bai mana duk wani aiki ana karɓar sa ne da niyya dan haka kowane mutum yana samun abin da ya yi ne kenan niyya ita take bambance aiki da ake karɓa da wanda ba a karɓa niyya ita take bambancewa matsayin aiki shin wannan aiki ibada ne ko al'ada wannan aikin lada ne ko ba aikin lada ba me yake bambance shi niyya wannan lokacin sallah ya yi saboda aka sai niyyar alwala zan yi sallah ya sai zauna ya wanke kuma alwala tas yadda yi amma ya yi niyya yanzu wannan mai yayi alwala sai a ba shi ladan alwala kuma sai sallah su ita amma wannan zafi ne da shi shi bai zama lokacin sallah ya kusa ba ya zo yi da masallaci ya garo wani shi a wallahi zafi ya zame shi bari kan wanke jiki da da ya zo sabon ya warke jikin saboda sabo sai ya fara wanke gabobin alwalarsa sab sai alwala amma ni ya sanya ya jikinsa ne yana zo jikin ne ko kuma jikin da kura ne ya zo ya wanke kurarsa ne amma saboda sabo sai yadda ake yin sabar alwala yana gamawa kawai sai ja larin yana kira sabar Allahu akbar sai ya shi kenan ma yana alwala ta wannan alwala ce me ya bambanta alwalar wannan da alwalar wannan inna mal a'malu bin niyyati wa inna ma likulli imrin ma nawa mace ce tana jinin al'ada ya dauke mata sai aka ruwan sama ruwa ya mata dukan sai amina duk yawan ke da sa ah yaya ake yin wanka ne wanke jiki da me da ruwa to ai da ruwa ya wanke ka ita wannan da ta ga hadiri ya tattaro kuma ga nan a ruwa ne ba ruwa yana fara sakuwa sai ta gudun tamiya kawai gara ma ta yi wankan ta in ta gida ta huta kawai shi kenan duk ruwa ya zo mamari ta mamma can shafe jikin ta gaba daya da niyyar ne wankan daukewar jinin al'ada ita kuma wannan ruwa mata dukan da ya kamata ta wanke jikin ta ba ba ta niyya ba yanzu wannan ta yi wankan sarki wannan ba ita wannan ta yi jiki, wannan kuma ta yi wanka me ya ta sallah إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ an bai fahimta ko wannan ya zo ya zauna ya tuba karatun alkur'ani saboda neman zaga a wannan ya daina karatun alkur'ani wannan ma ya zo ya zauna ya daina karatun alkur'ani amma shi hajjatar fi nasu ya ka kabaha wani an kira shi ya yi karatu a valu na graduation sun dalibai ne aka kira ce zo ya fara malam ya zo zuba kusa ne ya ke karatu ya kama zo ya yi kusa ya ya yana gawawa an yi kabbara ya zauna kawai sai ya gama zuwa ta sosai inna lillahi a ce ba ba ta nan yanzu karatun nan waye na da kike Wannan ya yi dan Allah ya samu lada karatun Qur'ani ne wannan ba karatun Qur'ani ne amma bai samu lada ba me bambanta su inna bal a'malu binniyati wa inna ma li kulli imrin wannan ya yi karatun Qur'ani tun daga farkon karatun sa Allah ya nufa tun daga farko har da shi Allah ya nufa wannan ya zo ya fara saboda Allah ni Allah da ake ba Allah can yana yi sai wani Allahu akbar ba da sake karatu to yanzu kuma sai dai sassa dan ya kara ne dan ya kara samun yabo yanzu kaga karatun sa na farko farko farkon nan yayi saboda ba na karshe yayi saboda ba saboda wani yanzu me ya bambanta karatun farko da karatun karshe inna man a'malu wa inna ma yusbihu iyayen da yayi saboda Allah na ji a wannan lada na karshen da yi ba dan Allah ba za mu shiga lada shi ya sa suke cewa shi aiki ibada akwai wanda farkon sai na da alaka da karshe akwai wanda farkon sa ba shi da alaka da karshen sa duk duk ibadar da daga farkon sa zuwa karshen sa ke da alaka da juna to in a cikin ta kai ba saboda Allah ba za ka samu da ba gaba daya amma wanda yake farkon ban karshen daban ko za ka iya samun ladan farko karshen karshen kamar karatu Qur'ani manzo Allah ya ce kowane harafi ana ba da lada kowane harafi ana ba da lada goma da haka zan ayoyi ne na farko saboda Allah ya yi za a bar da lada don haram ya rage ake iya amma ayoyi ne na karshe su ba da Allah ba za a bar da lada ba amma mutumin da ya zo ya sallah raka'a biyu raka'ar farko ya yi ta saboda Allah raka'a ta biyu kuma saboda burgewa ya yaya zai samu raka'ar farko in ta a guda biyu nan tare ake ba da lada ba a rabawa kun bai ko dan haka farko ma ya rufe saboda kai rufe rushewar karshe inna mal a'malu bil niyyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali فمن كانت هجرته الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله duk wanda hijirarsa zuwa ga Allah ne kuma zuwa ga manzon Allah ne fa hijratuhu to ladan nasa ila Allah zuwa ga Allah wa rasulihi nan ma za ka kamar ka ce ne wanda ya je kasuwa ya je kasuwa Bikin da eh da Allah ne ma'ana wata magana ta wanda ya yi hijira zuwa ga Allah to ya yi hijira zuwa ga Allah ai ba wani sabuwa ne kun bai kasuwa wanda ya je makaranta ya je makaranta ha to shi kenan kamar ba ku gane ku na duk inda sharadi yake yana bukatar jawabi yanzu ka ce duk wanda ya zo karatun yau da littafi ya zo karatun yau da littafi duk lokacin da ka ce jama'a duk wanda ya zo karatun yau da littafi in ka ɗan yi shiru mai za a jira sakamako za ka faɗi jawabi da ce duk wanda ya zo karatun yau da littafi to za a ba shi kaza ko to za a yi maka fatan alheri dan dafa duk kuɗi yanzu wani ne tsammani ina cewa za a ba shi kuɗi wani ya ɗauka daga sai ka zo kuɗi mutane da kuɗi to kaga ne suka ce to A nan shi ma ana kaddara ba fa man kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih abu abin da ke kaddara duk wanda hijrarsa zuwa ga Allah da manzon Allah ne to hijirar tasa ma'ana ladan hijirar ta kuma yana komawa zuwa ga Allah da musamman sallallahu alaihi wasallam Allah shi ke bada lada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake zama sababin samun lada ba ba lada amma ya zama sababin ne sababin samun lada wannan karatu da muke yi duka inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karanta hadisan ba da za mu karanta ne da ba za mu samu lada ba kaga manzon Allah shi ne ya zama sababin ne sababin samun lada waɗanda suka yi hijira daga makka suka koma madina me ya saba kun yi hijirar su manzan Allah kuma Da to duk wanda manzan Allah ya buga misali da hijira saboda a lokacin ita ce mafi darajar aiki da hijira amma ita kanta hijira ma ga abin da manzan Allah ya kanta man kana hijratuhu li dunya amma duk wanda hijirarsa kuma saboda duniya ne yusibuha da yake so ya sami na. wasu suna fassarawa ba daidai ba sai a ce ba ban kanin hijirar ta wuli duniya duk wanda hijirarsa saboda duniya ne yusibu ha to da ya same ta don Allah mutum da suka hijira saboda duniya ba su za su ba nawa suka tafi daga bauchi suka tafi dukari suka shekara uku suka dawa su da kofamu ko ba ka bari? kenan duk wanda ya hijira don duniya yana samun ta ba ne ba ma'ana yusibuha yayi ne dan ya samu an gane ku aw imra'atin ko ya hijira saboda wata mata yayi kihu hada yake so ya aura mutum nawa zai tafi wani gari dan ya ma aure bai zama ba ai ba su iya samu na nan da yawa to fa hijira ku ila ma hadar ne to ladan sai na komawa zuwa ga abin da ya hijira zuwa gare yi, ma'ana idan kai hijira dan Allah Allah zai baka lada in kai hijira don wani abu na duniya da kake so da samu to ladanka shi ne wannan abu da kake in ka samu in ba ka samu kuma amma bai ta ko in ba ka samu duniyar ba ne kenan in kai kyauta saboda Allah waye ba ka Allah Allah in kai kyauta wa yarinya don ta soka to in ta soka ne sakamakonka in ba ta soka ba ba ko ba zuka ko haka ita ma sai abin sallah abin su sallah ta kai wa saurayi idan ya sota in ya sota ta zama mai sakamako in bai sota ba ba dan ba san Allah ta ko an yi da a samu na an samu abin da ba zan ko shi da ba wannan hadisin kaga ai abubuwan da za su yi cikin wannan hadisi ba su da yayi shi za da mamu bukari in kana duba sai bukari ka kaman yana kawo wannan hadisi ya kafa hujja da shi a nan ya kafa hujja da shi a nan ya kafa hujja da shi a nan wannan hadisi muttafaqun alayhi ne ma'anar muttafaqun alayhi bukari da muslim sun hadu akan fitar da shi kuma hadisin sai dan ana cewa hadisi muttafaqun alayhi idan bukari ya fitar da shi muslim ma ya fitar da shi kuma ta hanyar wannan sahabin idan sahabin daban daban da ba a cikin su ba kuma ana nufin wani ake tuba domin ta ake tuba shi a ce malam sun mutane suna da ake tuba ba a kage yi ba ana nufin ittafaq alayhi al-imamani al-bukhari wa muslim ala ikhrajihi min hadithi umar ibn khattab radiyallahu anhu ma'ana imam al-bukhari da muslim suna da tabbatar da wani hadisi kuma hadisin sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu ta'ala wannan hadisi malamai suka ce shi yana magana kan wato aiki ne na babu aiki babu babu wanda ya san niyyar ka taiwa sai Allah wanda Allah shi yake san niyyar mutane jama'a ba ka hukunci wa wanda ya abu kai masa ba dan Allah ne yanzu ba mun ba ba da misalin mun yayi karatu ya dauka mun zo suna wannan bane to ba ruwanka da wani dan ajin ana ramma. yana da budurwa dan tana cikin taron ya zo ya rera karatu shi ka ce ku dan yake yi na zo ka da zuciya da shi ma wanda ne da daga ne shi ya faɗa shi ya faɗa an fahimta ko shi ya faɗa ba ka hukunci wa niyyar wani ba ka dan ya yi dan Allah Allah ne ya ba da ne dan Allah ne ya kula da kai amma Allah ne ba kin zargi shi ka abin da ke cikin wannan hadisin guda da yana ganin insha Allah zama zamu danna في ألا يكون ثلاثين ثلاثة وإلا رب العزيز لا يوم ثلاثة وإلا رب الرسول ألا يأتي منع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته